Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25,31 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. a kuma ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba goma ga watan Janairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi magana ne akan kwaskwarimar kuɗin tsarin mulkin Najeriya. kwarai da gaske yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin bawul ma kundin tsarin mulki na najeriya hmm. kuma tuni su majalisar dokoki ta dattijai hmm. ta tarayya wato senate da su majalisar um, dokoki ta tarayya wato house of representatives hmm. sun gama nasu muhawarar sun fitar da abubuwan da ya kamata a yi wa garin bawul yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi Mm. talatin da biyar uh, domin su duba uh, su ga uh, me ya kamata su yi aka yi. To bayan wannan tattaunawar da za a je yadda muka yi da ɗan majalisar jihar Bauchi ɗaya daga cikinsu wato Ibrahim Bala Hassan da ya kawo mana ziyara a nan za kuma ku je yadda hukumomi a Najeriya suka bankaɗo wata badakala ko kuma manaƙisar yadda ake tsara kai hare-haren ta'addancin ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. na farko dai su 'yan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukansu da ke janyo har a gudanar da harin ƙonar baƙin wake babba a cikinsu ita ce majma'u tafjir wanda aikinta shine ta gurɓata halaye da cusa wasu aƙidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙunar baƙin wake musamman yara maza ko 'yan mata. Akwai amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. To yanzu bari mu fara kamar da hafsa ɗin ta ce da tambayar da muka muku na cewa ya kuke kallon batun nan da aka dade ana magana na bukatar wa kananan hukumomi a Najeriya 'yancin cin gashin kansu da eh, tsakaninsu da majalisar zartarwa da 'yan majalisa duk da irin wa'annan 'yancin da ake magana shin yaya abin yake a wuraren musamman a kasafin kuɗi. A Sakon farko ya fito daga Dauda Musa ba rigima ya ce salam yau da gobe. Ko shakka babu mu muna goyon bayan da a sakar ma ƙananan hukumomi mara domin su ma su samu su sami aiwatar da ayyukan da talakawa ke bukata domin nan ne guri mafi kusa a wuraren talakawa ku tashi lafiya. Wato majalisar ta fi kusa da su kenan eh. na kananan hukumomin kenan. Haka yake nufi. Sai Habu Sale Sandamu ya ce yau da gobe ikon Allah hakika wannan batu yana da matukar muhimmanci musamman idan har aka kaddamar da shi. To tabbas za a samu daidaito a fuskoki da dama domin zai kawo sauki ga talaka zai kuma rage raɗaɗin talauci. Saƙon ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce e eh eto a zahirin gaskiya ba wa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu abu ne mai kyau da ya dace to sai dai ba a nan gizo take tsakar ba domin kuwa idan har aka rattaba hannu a wannan doka to ya zama wajibi su gwamnatin tarayya su sa ido sosai gudun kada wasu mutane kalilan su dinga ci da gumin ƙauyawa hmm, <laughs> da ake yi wa gwamnatin lakabi da tasu ce ta hanyar yin wulakanci da dukiyarsu ta wannan sanda mun karanta sakonsa bari mu tsallake zuwa ga adam aliyu tela gurum basa da mm. kuma ibrahim ango ai eh, suka ce assalamu alaikum filin yau da gobe tabbas bawa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu yana da fa'ida sosai duba da yadda abubuwan suke gudana kananan hukumomi ba sa sanin ana mulki kwata-kwata don mantawa da su ake yi allah ya sa mu dace amin ma amin shi kuma aminu adamu malam madori ya ce salam yau da gobe ikon allah tabbas wannan yunkuri ne ke da eh, kadai zai sa talaka ya sharbi roman demokradiyya domin gwamnatin kananan hukumomi ta fi kusa da talakawa ku tashi lafiya. Mm, mm. <laughs> sai awal siraju malumfashi ya ce yau da gobe hakan yana da kyau kuma zai taimaka amma idan za a yi hakan ya kamata gwamnatin jiha da ta tarayya su kafa kwamitocin da za su saka ido a kansu don gudun samun mahandama huta mhm. lafiya. To, shi kuma Yahaya Umar Bici ya ce yau da gobe tabbas ba wa ƙananan hukumomin daman cin gashin kansu yana da matukar muhimmanci duba da yadda suke da kusanci da talakawa. Kuma hakan zai dawo da ƙimar ƙananan hukumomin ba kamar yadda aka bar su kara zuba ba. To sai kuma Abubakar Kawu Girgir ya ce tabbas da za a barwa kananan hukumomi cin gashin kansu a najeriya da za a kawo ƙarshen karshen matsalolin da ke yi wa ƙananan hukumomin katutu musamman ma wajen kasafin kuɗi to allah dai ya sa wannan abu ya tabbata ya kuma zama alkhairi ga al'ummar kananan hukumomi to hafsa ai saboda lokaci oh, bari mu dan ci birki mun samu dama zamu sake dawowa mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. Mm. Thank you. To Usman ya tattauna da wani matashin ɗan majalisar jihar Bauchi da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na VOA a kwanakin baya, inda suka tattauna akan maganar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya da ma maganar 'yancin kan ƙananan hukumomi da na majalisu. Eh, mutanen barno mm. kundi sunan shi. <laughs> Eh, oh, haka ne fa? Kaki kundage shi. Ai, haka <laughs> <laughs> ah, Wa alaikum salam. To da wa muke magana a daidai wannan lokaci. To sunana Honorable Ibrahim Bala Hassan hmm. uh, dan majalisar uh, mai wakiltar mazaɓar Dugurgwana a uh, hmm. karamar hukumar alƙaleri a jihar Bauchi kuma ni ne shugaban kwamiti na yada labarai na majalisar jokoki ta jihar Bauchi. To ya yi kyau barka da shigowa uh, Amurka. Barka ka dai. Yau to da farko me ya kawo ku Amurka? Program na zo na harkar shugabanci da kuma harkar majalisa wato legislative process da kuma harkar kasafin kuɗi. Mm. Wato budget so na zo in ƙara makai sani sanin makama sanin makama <laughs> zuwan da aka yi din akwai wani abu da kila jihar ka za ta amfana da shi kwarai saboda irin mutane da muka sani a kasashen waje hmm. akwai kungiyoyi masu zaman kansu su embassy na Nigeria da muka zauna gaba ɗaya muka tattauna yadda jihar Bauchi za a taimaka mata ta bangaren kiwon lafiya bangaren ilimi hmm. da bangaren harkar noma da bangaren ah, ma'adinai da kuma bangaren shakatawa wato eh. tourism inda kaga muna da ganin dajin yankari wanda mm. yake a mazaɓata kuma yawancin ma'adinan nan su ma muna da su a jihar Bauchi mm. da yawa wanda muna neman kamfanonuwa su zo su shiga haɗin gwiwa da mm. gwamnatin jihar Bauchi. Alhamdulillah mun samu Ah, abin nan mai kyau wasu kungiyoyin tuni gwamnan jihar bauchi ah, mun neme shi kuma har ya rubuto wasiƙa ah, an ba su a nan kuma yanzu haka ana shirye-shiryen yadda za a yi a samu tallafi na kayan asibitoci mm. da suke jihar bauchi da mm. kuma littattafai na karawa karfin kimiyya da fasaha kamar kwalejinmu da muke da ita ta mm. abubakar tatar ali polytechnic eh. sannan kuma muna ci gaba da tattaunawa da sauran kungiyoyi na nan amurka da kamfanonuwa wanda za su zo su sa hannun jari a jihar bauchi akwai maganar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin najeriya din nan na maganan dan masa wasu yan gyaran fuska haka akan wasu dokoki amma kuma ba zai samu tsallakewa ba dole sai majalisar dokoki din nan sun samu akalla kaso biyu cikin uku na cewa sun zaɓi abin kafin abin ya iya tsallakewa me za ka ce mana akan wannan wani irin abu ne ake so ne kwarai da gaske yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin bawul ma kundin tsarin mulki na najeriya hmm. kuma tuni su majalisar ta dokoki ta dattijai hmm. ta tarayya wato senate da su majalisar um, dokoki ta tarayya wato house of representatives hmm. sun gama nasu muhawarar sun fitar da abubuwan da ya kamata a wa garin bawul yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi hmm. talatin da biyar uh, domin su duba uh, su ga uh, me ya kamata su yi a kai amma mu ba za doka ba ta bamu dama mu yi muhawara akan hmm. kowane abinan da aka kayyade ba mu da jihohi ne eh. abin da kawai za mu shi shine mu yi mu zaɓi a eh ko a'a hmm. akan mun yadda a yi kaza ko ba mu yadda ba to amma kafin nan sai muka fito da dabarun mu cewa abin da ya kamata mu shi ne. duk wakili hmm. musamman kamar yanzu mu a jihar Bauchi mai majalisu 31 ne kowane dan majalisa ya koma karamar ah, hukumarsa ko mazaɓarsa ya hmm. zauna da masu ruwa da tsaki hmm. su ne stakeholders malamai 'yan kasuwa um, ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin addinai da sauransu da 'yan siyasa da matasa a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin bawul mu musu bayani Eh, a kan bayan ɗaya abubuwan da ake bukata mu ji me ra'ayinsu kuma me mm. me za su amfana da shi to kasan wannan shi ake kira kamar inclusive government kamar mm. gwamnatin za ta kawo kowa kowa a mm, cikinta mm. zai zama na mutane su za su onin gwamnatin mm. da kuma duk wani decision da aka ɗauka ana nan ana tattara bayanai a kowace uh, ina maganin jihar bauchi sauran jihohi ma ina tabbata suna yin haka kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa a zauna a duba to ga abin da al'umma suka ce kuma mu ma a matsayin mu na wakilai mu ma ga mu akan wa'annan garin bawul ɗin da ake so a yi sannan sai mu zauna sai mu yi zaɓe akan ɗaya bayan ɗaya kananan hukumomi su kansu akwai abin da ya daɗe ana kallon shi a matsayin da baibayin cewa ba sa iya motsi menene ake magana akan kananan hukumomi ne tun kafin wannan gwamnati da ta zo a mm. gwamnatoci da suka gabata kungiyoyi mm. da yawa masu zaman kansu da mm. su kungiyoyi na local government wato su nolge din nan da su kansu jama'a al'ummar najeriya da yawa suna ta kiranyi cewa ya kamata ƙananan hukumomi a dawo da su su fara aiki su sami 'yancin kansu mm. musamman wajen samun kudinsu daga federation account wato uh, mm. asusu na gwamnatin tarayya mm. kamar yadda jiha take samu kowane karshen wata za ta samu allocation nata to su ba su da yawa mutane suna ganin wannan tarnaki da aka sama ƙananan hukumomi na rashin samun wannan kuɗi daga gwamnatin tarayya yanzu ina suke yin liƙa yanzu da gwamnatocin jihohi su suke basu mm. abin da za su ba su su ɗanyi ayyukansu da sauransu mm. shi sa ake son in suka samu autonomy nasu wato 'yancin kai mm. za su zama na daga can abuja za a aiko musu da kuɗinsu za a samu a dinga yin zaɓe na shugabanni na ƙananan hukumomi a kan lokaci dan za su tsara abin su za su tsara abin su amma kuma komai ba karkamanta a ƙarƙashin gwamnatin jiha yake musamman kamar ita gwamnatin jiha ko da an samu wannan 'yancin kai na ƙananan hukumomi tana da damar da za ta iya sa ido ta wasu hanyoyi akan wayannan kuɗaɗe da ake sakawa ƙananan hukumomi da kuma yadda harkar mulki take tafiya ba kawai za su tafi ne sakaka su yanda suke so ba mm. idan aka yi wannan da yawa uh, rashin ci gaba da ake samu a ƙananan hukumomi ana kyautar da sanza a same su ƙananan hukumomi za ka ga asibitoci irin abin da ake kira primary health care centers ɗin nan mm. da yawa sun lalace mm. ba a maintaining nasu ba a kula da su likitocin ma wasu babu in ka je uh, harka lea ɗin nan local education authority za ka ga malaman su ma ba wata hazaka. Eh, ajujuwa sun kwararrabe ajujuwa sun lalace malaman ma ba sa zuwa koyar da yara yaranmu balle kayan koyarwa Yau wato ita muna sa rai in har gwamnatin eh, bangaren kananan eh, hukumomi suka sami yancin kai mm. suna samun kuɗin su daga abuja da kowa zai zartar da abin da ya dace abin da ya dace mm. sannan kuma dole sai an sa musu ido mm-hmm. yawa dama zan ce to ka manta najeriya akwai magana yaƙi da cin hanci da rashawa kar kuma su gafa abin wadaka babban abin da kowa yake tsoro kenan kar a ba da wannan yancin kai kuma a zo a banzatar da shi mm. so dole mu tashi tsaye dukanmu da mu 'yan siyasa da bangaren kungiyoyi masu zaman kansu mm. da su kansu al'umma mm. da wayannan ma'aikatu na cin hanci da rashawa icpc da efcc ina mm. da bangaren shari'a a tashi a sa ido akan duk wata dukiya ta al'umma ta shiga hannun gwamnati ko ta zartarwa ne ko ta ƙananan hukumomi abu na biyu kuma wanda na san zamu tattauna a gaba shine uh, yancin kai na na yan majalisu wanda yana cikin wannan shi yancin kan na yan majalisu yanzu ba su da yanci ne idan ka duba shi ya kamata a dokar ƙasa ya kamata a ce uh, executive wato bangaren zartarwa suna da yancin kai bangaren mm-hmm. shari'a judiciary suna da yancin kai mm. sai bangaren majalisa wato mm. legislature ya kamata suna da yancin kai mm. amma yanzu a halin da ake ciki a najeriya shine uh, su mu bangaren majalisar jihohi mm. yawanci da abin da ake biyan mu kama daga albashi da allowance allowance da wasu abubuwa mm. daga gwamnatin jiha yake zuwa bangaren mm. zartarwa to kaga wannan kamar wani uh, abin tarnaki ne mm. da ake da shi na cewa ba a da wannan yancin kai din to yanda kananan hukumomi suke neman su dinga samun alhakin su mm. daga gwamnatin tarayya haka su ma bangaren majalisu House of Assembly suke nema su ma su samu wannan yancin kai din wato ɗari bisa ɗari mm. kuma zai ba da damar yadda za a yi su dinga duba al'amura da suke faruwa a bangaren zartarwa da bangaren shari'a. Mm. za su samu karfin gwiwa sannan a inda ake samun tsangwama ba za a samu wannan tsangwamar ba yawwa saboda wani lokaci bangaren zartarwa saboda kana samun wasu haƙoƙinka daga wajensu kuma baka da wannan 'yancin kai din a wani lokaci akan yi amfani da wannan wajen ɗan lankwashe ka da sauransu ino in aka samu wannan 'yancin kowa zai tsaye aikin shi a hurumunsa hmm. to yanzu wata alaka ke tsakani wata irin alaka ake yanzu kamar mu a jihar Bauchi hmm. kaga shi uh, gwamnan jihar Bauchi shi barista Muhammad Abubakar hmm. Uh, lauya ne kuma da ya zo alkawari da ya mana shine akwai da yawa decisions na da muka ɗauka ya alkawari a matsayin sa na masanin shari'a ba zai shigar mana hurumin majalisa ba eh. kuma so da yawa uh, kamar misali zan iya baka uh, a lokacin da muke da kwamishinoni a jihar bauchi mun sha kiran kwamishinoni kamar uku zuwa hudu zuwa biyar mm. akan abubuwa da muka ga basi daidai ba muka zaunar da su fiye da Mm. awa biyar muna musu tambayoyi da daraktocinsu eh. muka cewa lalle gwamnatin ta tafi ba ta da tangarɗa ba to mutane kuma a waje kasan suna tunanin majalisa da bangaren zatarwa kusan abu ɗaya ne amma mu kama a jihar Bauchi mukan yi iya kokarin mu muga cewa da yawa abubuwa wasu da mutane ba sa so mm. mukan kokari mu zauna da gwamnati mu fahimci juna ba tare da tashin hankali ba mm. cewa wannan abu da ake so ai mutane ba sa san shi ya kamata ai kaza mm. ko lokacin da ake ta samun matsalar biyan albashi da sauransu majalisar dokoki jihar Bauchi ta taimaka gaya mm. wajen zama da gwamnati aka samu masalaha mm. sosai muka ga yadda aka yi muka taimaki gwamnati ita kanta bangaren zartarwa ya kamata mu kama majalisa lokaci-lokaci muna karfafa mm. musu gwiwa eh. wajen ɗaukan wasu matakai ba wai kawai kai ta faɗa da bangaren a'a ba shi bane ba wannan karfin gwiwan da kake basu akan haɗa kai musamman mu a cikin mu za ga wasu wasu akwai wasu likitoci ne wasu zaka hmm. ga tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomi ne wasu zaka ga 'yan kasuwa ne hmm. duk inda gwamnati take da wata matsala ta harkar lafiya sai a sai a ce a nemo nan na cikin hmm. majalisa a ce a zuwa zauna da ku me shawara kun san harkar kun san harkar kwamiti na kiwon lafiya kaza ni yanzu ina kwamiti na yada labarai kuma ni ne mukaddashin shugaban eh, kwamiti na na mm. kasafin kuɗi mm. in ana magana kasafin kuɗi mu za a kira a zo a zauna a ce mm. to kasafin kuɗi na shekara kaza gashi ana so a yi kaza da kuɗi gashi sai mu ba da mu. shi yasa muke fitowa kasashen waje mu zo mu samu wannan training din mm, wannan wannan horan horan akan mm. harkar kasafin kuɗi da harkar shugabanci muna son a samu wannan yancin kai din mm. saboda zai ba da dama kwarai da gaske wajen kawo ci gaba a sha'anin tafiyar da harkar mulki in wa'annan suka yi ba daidai ba a gaya musu in sun yi daidai a jinjina musu sannan kuma zai daɗa shefin demokradiyya ba zai yi a ci a najeriya akwai wani bangare da basu da yancin kai ba wanda a tsarin duniya ya kamata suna da shi a idan duniya ma idan majalisar jihohi suka samu yancin kansu a Najeriya mm. zai dada kara mana daraja idan duniya mm. cewa lallai demokradiyya ta tsaya da kafarta sannan mm. kuma al'umma da suke da koke-koke a mazaɓinmu za mu samu damar share musu hawaye kuma inda za a fi samun ci gaba shine in ana samun kyawun alaƙa tsakanin 'yan majalisu da bangaren zattarwa. Daga in dai kowace mazaɓa musamman a Bauchi Mm. misali a bauchi ka ɗauki mazaɓa talatin da ɗaya mm. kowace kai mata aikin wuta kai mata aikin ruwa ka gyara mata asibiti kai mata titina mm. ka ɗauki kowace mazaɓa ka zuba projects na ruwa da wuta da asibiti da makaranta ka ɗauki mazaɓu talatin da ɗaya ai ka gama da jiha to kyakkyawa alaƙa kuma ita za ta jawo wannan abu mafi sauki sannan abu wanda ya fi komai mahimmanci shine yin dokoki yin doka idan majalisa ta yi doka dokan nan ba dole a bi ta. dole dole bangaren zartawa ta yi ta sai dai in ta ta yi vetoing akwai abin da ke cewa za ta iya to in kuka yi doka to abin da ake kafin ma a doka akan yi zama kala kala hmm. kaga ana public hearing za ku kira hmm. jama'a a saurara a saurari wannan hmm. dokar su kansu bangaren zartarwa za ku je ku zauna da su ce musu to ga wata doka za ku yi akan kiwon lafiya ga wata doka za ku yi akan ilimi muna son mu samu cooperation na wato mu samu haɗin kanku to abin duk masalaha ce ita kanta a cikin harkar siyasa akwai abin da ake kira diplomasiya ina son ƙara kira ga shugabanni wanda suke najeriya mm. cewa ya zama na an sa kishin ƙasa a mm-hmm. gaba mm-hmm. fiye da komai mm-hmm. duk wannan abubuwa da ake gani na kundin tsarin mulki da ake so a yi masa garan bawul mm. domin a samu ci gaba ba zai ɗoru ba sai an samu shugabanni masu kishin ƙasa wato patriotism duk ƙasashen da sun ci gaba kishin ƙasa ne ya jawo Mm. talaka kuma ya zama na mai biyayya mm. a dinga wa shugabanni addu'a na musu kyakkyawan zato mm. su ma kuma shugabanni su yi adalci musamman mu da aka zaɓe mu domin mu wakilci jama'a kuma wannan garin bawo da ake wa kundin tsarin mulki insha Allah muna fatan alheri kuma za a ga abubuwa masu kyau musamman a ƙarƙashin wannan gwamnati ta ta APC ƙarƙashin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu mu a jihar Bauchi za mu iya ƙoƙarin mu ga duk abubuwan da aka zo da su na wannan canjin tsarin mulki mm. mun yi shi bisa ra'ayin jama'a da kuma yadda zai kawo mana ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai. To mun gode sosai honorable uh, Ibrahim Bala Hassan da ka samu dama tattauna da mu har ka ziyarci mu ma a nan sashen Hausa na murya Amurka. Muna amma dalla. Yawwa. To hukumomi a Najeriya baya ga wannan sun gano wasu hanya da 'yan Boko Haram suka daɗe suna shigar da mutane cikin ƙungiyar Boko Haram ga gudunmawar da suka ce kowa ya kamata ya ji ta. Wannan ita ce gudunmuwata kan abin da na sani ta yadda 'yan ta'adda na boko haram ke kai hare-hare da kuma hanyoyin da suke bi wurin kai waɗannan hare-hare na ƙunar baƙin wake daga ƙarshe da shawarar da zan bada na farko dai su 'yan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukansu da ke janyo har a gudanar da harin ƙunar baƙin wake babba a cikinsu ita ce majma'u tabjir wanda aikinta shine ta gurɓata halaye da cusa wasu aƙidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙunar baƙin wake musamman yara maza ko 'yan mata. suna nuna masu cewar duk wanda ya mutu ta hanyar ƙunar baƙin wake yana da lada subhanallahi ita wannan ƙungiyar ta majmu'u tabjir tana ƙarƙashin jagorancin rikakken ɗan ta'addan nan wato musa abuja musa abuja mutum ne mai yau wanda duk yadda ka yi da shi baya taɓa yadda ka ɗauki hotonsa har yanzu babu wanda ke da hoton musa abuja kuma shi ke wakiltar abubakar shekau a ɓangaren masu kai harin ƙunar baƙin wake na biyunsu shi ne abu darda wanda ake yi wa lakabi da suna moni kuma shi ne ɗan ta'addar da aka ba da musanyarsa don a sako 'yan matan chibok kuma babban aikin abu darda yana farawa da zaran an kammala gurɓata zukatan waɗanda za su kai harin ƙunar baƙin wake wato abin da ke faruwa a nan shine bayan an kammala tantance waɗanda aka gurɓata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari sai musa abuja ya kira wasu ya miƙa su ga abu darda daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari kamar yarda abubakar shekau ya umarta abu darda mutum ne da ya san kowane lungu da saƙo da ke yankin arewa maso gabashin najeriya kuma aikinsa shine ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari wani lokaci ya taho da su a ƙasa wani lokaci kuma bisa babura kuma ya san hanyoyin da za ya bi don kaucewa jami'an tsaro da ke kan hanya kuma ba zai taɓa bin kan hanyar mota ba sai dai idan zai ƙetara ta amma ya san hanyoyin da zai bi na daji har ya kai inda ake son kai hari da zaran sun shiga gari sai ya rabu da 'yan ƙunar baƙin waken nan da ya taho da su ya sanya su a gaba yana biye da su a hankali har su kai inda za su kai harin da zaran sun kai hari sai abu darda ya koma cikin daji ya fada wa musa abuja cewar an yi nasara ko aka san haka shi kuma sai ya fada wa abubakar shekau daga nan sai ya umarci a saki faifan bidiyo da kungiyar za ta nuna ita ta kai wannan hari. to babban abin takaici a nan da abin damuwa shine wai a ce cikin al'umma akwai masu taimakawa 'yan ta'addan nan da rahotannin sirri wani lokaci ma su ke ba 'yan ta'addan nan sunayen wuraren da za su kai hari kuma su rika gaya musu lokuta da wuraren da ya kamata su bi gudun haɗuwa da jami'an tsaro idan za su je wuraren da za su kai wannan hari shawara anan ya kamata jama'a musamman waɗanda ke kusa da wuraren da 'yan boko haram suka fi kai hari su zamanto masu sanya ido kuma su tabbata duk wani bako da zai shigo cikinsu sun bincika sun gane me ya kawo shi da me ya zo musamman waɗanda za ku rika gani wani lokaci tare da yaro ko yarinya suna tafiya haka kuma ya zama wajibi al'umma su sanya ido ga duk wasu hanyoyin da ke shigowa cikin garuruwansu da unguwanninsu musamman da daddare ko kuma da sassafe ya zamanto kuma akwai jama'a musamman matasa 'yan sa kai da za su rika sintiri ga hanyoyi da wasu mahimman wurare kuma sai malamai sun tashi tsaye wajen yin wa'azi na illar ta'addanci da nuna wa jama'a gaskiyar cewar duk wanda ya kashe kansa musamman ta yin ƙunar bakin wake to ya mutu kafiri kuma wuta za ya shiga ba kamar yadda ake nuna musu ba cewar wanda ya aikata ƙunar baƙin wake zai samu lada akwai buƙatar a riƙa wayar da kan jama'a kan illar ta'addanci musamman yankunan da ke da yawan 'yan boko haram ya kuma zama wajibi a samar da masu sanya idanu na sirri da za su riƙa leƙowa da jin bayanai da duk wasu za su riƙa yi kan aikata ta'addanci kuma su bayar da rahoton bayanan da suka ji cikin lokaci don ɗaukar mataki haka kuma jama'a su zamanto suna lura da junansu da suke mu'amala da su musamman a wuraren da jama'a ke taruwa kamar masallatai makarantu coci-coci da wuraren da ake bukukuwa kuma a sanya matasa su rika binciken duk jama'ar da za su taru a wuraren da muka lissafa a sama musamman a wuraren da ke da yawan 'yan boko haram kuma a dukufa wajen yin addu'o'i ga allah subhanahu wa ta'ala ya tona asirin masu aikata wannan bala'i da masu taimaka musu. Allah ya karbi mu amin. Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo masu fashin baki za mu kawo masu fashin baki su yi tsokacin wannan hanyar da ake mai da mutane 'yan ta'adda da sunan addini. To kafin mu sallama da ku ga wannan saƙo daga VOA. جماعة السلام عليكم garkuwa da mutane na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da ke addabar najeriya ta fannin tsaro a 'yan kwanakin nan matsalar ta tsananta inda ya kai ga damƙe wasu daga cikin masu aikata wannan mummunar ta'asar wanda akasarinsu matasa ne dandalin faɗi mu na wannan mako zai yi duba ne kan dalilan da ke sanya wasu matasa rungumar wannan ƙazantacciyar sana'a wani hali mutum zai shiga har ya kai ga tunanin fara wannan mummunar sana'ar ta yaya za a magance wannan matsalar da kuma wasu hanyoyi ya kamata mutane su bi domin kaucewa faɗawa hannun waɗannan labaran ɓata gari domin bayyana naka ra'ayin sai ku ziyarci shafin na facebook at voa hausa.com a ranar laraba da misalin karfe 6 agogon najeriya da nijar za mu kawo muku shirin ku kasance da ni aisha mu'azu domin jin yadda za ta kaya a dandalin faɗi mu ji. Mm, to da fatan za a kasance da shirin na faɗi muje a sashen hausa na murya amurka a abuja najeriya inda ake shiryo mana shi daga studiyon mu ta can eh, to yanzu kan duka duka nan za mu tattara ina mu ina mu ke ma faɗi muje sunanki ni din eh. ai to na karba to sunanki <laughs> ai sunana mm. hafsat maina muhammad sai kuma ni usman ahmad kabara madadin kowa da kowa nake cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu dan muna godiya kai ma haka rob ba ruwanta a yau da malalaci